biyo bayan damƙe mata da aka samu suna rawa tsirara haihuwar uwarsu a wani kulab a Jabi Abuja mai suna Karamelo da hukumar kare muhalli ta Abuja ta yi gungun mata da rakiyar kungiyoyin da ke da'awar kare haƙƙin matan sun ci gaba da zanga-zanga Abuja don nuna rashin amincewarsu da kamen wasu daga matan fiye da sattin sun yi zargin jami'ai sun ci zarafinsu inda suka ce 'yan sanda sun yi musu fyaɗe a caji ofis. My name is Amakanara. I am the national coordinator of Nigeria sex workers Association. My own name, Ijiogene. I work with sex workers in Lagos Matan ɗaya bayan ɗaya da suka hada da shugabar karuwai ko mata masu zaman kansu ta Najeriya sun gabatar da kansu da korafin an kama su ba bisa ka'ida ba. Jagorar tasu mai suna Amaka Nara ta ce a kullum 'yan sanda na kawo musu samami a hotel-hotel ɗin da matan masu zaman kansu ko tarawa da maza biya su a walaja. Sukan karɓi kayyadaddan kuɗi na goro a wajenmu don barin mu mu yi sana'ar nan. Abin da ya ban mamaki in ji Amaka ma shi ne jami'an sun caje mu da yawon banza ta kara da cewa a Legas akwai 'yan sanda da sukan biya su kuɗi kuma da zarar an yi sabon DPO sai a zo a damƙe su sai sun biya kuɗi ko kuma wani lokacin 'yan sandan na neman kwanciya da matan kyauta ne. Matan sun ce 'yan sandan kan kama su ne su karɓi kuɗi daga baya kuma su lallaɓo su neme su. Suna al'ajabin in har za a kama mata to me yasa ba za a damƙe maza masu neman matan ba. Sun yi zargin bayan an tattara su wasu da suka kasa belin kansu sun faɗa tarkon jami'an 'yan sandan da suka aka yi musu fyaɗe ba da kororon roba ba a wani gini da ba a kammala ba dab da wani caji office. And the funny thing is that after they come and raid us, they come back to us and pay for this. Yes. They are also our clients, so I don't see a reason why they would be. A nasa bayanin babban kwamandan da ya jagoranci kama matan Hassan Abubakar ya ce cikin matan ma har da masu aure. Su yi zindir tsirara haihu wasu suna rawa. Muka kwashe su muka taimaka su police station. Wasu matan aure ne ba su son a kai su kotu amma dai mu ba ya zamu illa mu kai su. Matan aure a cikin masu wannan Akwai matan aure akwai wanda suke da ƴaƴa ma da yawa cikin su akwai wanda suke ta roƙo mu kada Allah kada mu tuna musu asiri kada a gwada huskokin su saboda kan mazan su gani to rawa zindir aiki ne ba mamaki yana jawo musu kuɗi ne a na dare ɗaya kawai daga sun je sun yi wannan raicin masu son gani sai su rika ba su kuɗi yanzu kai da kake mini interview in ce kai zindir in baka naira dubu ɗari kana yi amma bisa doka yanzu idan na ga dama na na kwaɓe kayana akwai abin da hukumar ka za ta yi min a sai mu yi maka buloli saboda mun san ka haukace ko mu ɗauke ka mu kai ka gidan mahaukata akwai zargin ku da ake cewa da kuka shiga gidan kun ga masu kallo kun bar su su ba ku kama su eh to abin da ya sa shi mai club din shi ya kuwa layi da kuma ma'aikatan shi duk mun kwashe su babban sufetun yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya yi alkawarin bincika zargin cin zarafin matan an rufe club din na Karamelo da ma rushe mashigarsa da gireda dan asalin filin an ba da shi ne don gina asibiti har yanzu dai Najeriya ba ta amince da yancin karuwanci ba don kudirin dokar a bawa mata masu zaman kansu damar yin rajista don samun kuɗin shiga da mataimakin shugaban majalisar da ta Ikara Madu ya kawo bata samu karbuwa ba tun zamanin jagorancin Sanata David Mark. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.